بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفتر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نحمده ونستعينه هو ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ابدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم في نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجابني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحساب زيادة أمام سبحانه وتعالى ما المال وعندما شاء كان وما لم يشاء لم يكن لكن ذا أمر لما البركة أديدي ولا اللانا أديدي ولا اللوكتي ومن شيء قبل دراسوم في كتاب من البركة رياض الصالحين لا أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace dan ba mu manta ba satin da ya gabata muka karkare kitabu da'awa wanda yau kuma za mu shiga kitabu umuri manhiyu anha wanda muka ce kafin mu karanta shi za mu ƙara wasu bayanai dangane da karamatin auliya duka kafin wannan duka akwai sakonni guda biyu da muke so mu tsarwa yan uwa da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon fahimta wannan yanayi da muka samu kanmu a ciki musamman ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana canji daga wannan daula ko kuma wannan shugabanni masu zalunci zuwa ga masu adalci a bisa kyakkyawan zato da muke yi kuma muka yi masa shiri kuma aka sanya lokaci kuma aka daga da yawa daga cikin al'umma wasu hankalin ya tashi wani ma an ce ya kuma wani an ce an kai shafi da dai maka ban makamantan irin waɗannan abubuwa da suka faru ga wasu daga cikin yan uwa mu ina so mu gane mu yadda mu musulmai ne kuma muna addu'a muna biya wa Allah mun karanta babu addu'o'i a nan kuma mun ce in an gaya wa Allah to ba fa a tunan sa in kuma ya alƙawari zai yi abu ba wanda ya san yaushe ne Allah da zan ce ce wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun zai yi so abu ya zo muku sharri in ci abu ya zama muku alƙairi wannan yana komar da mu baya kamar yadda mahaifin hausawa ke tarihi yana maimaita kanta in ka duba tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara ta shida bayan hijira ya zo yin umra domin fatu makka biyarsa dai ya samu fatu makka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa alƙawari kuma ya gaya wa sahabbai cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala zai bude mana makka za mu koma garinmu kamar yadda aka koro mu kuma suka yi imani suka gamu a wannan shekara annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taho da mutane kusan dubu da ɗari biyu amma da suka fi kusa isowa maka laraba suka ji labari suka ce ba mu shirya ka shiga maka ba hadal am sai ka koma sahabbai hankalin ke tashi sai da umar rabbi allahu anhu da kansa hankalinsa ya tashi yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu bayanai masu zafi yake nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama shin ba mu ne akan gaskiya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yake la shak ma'ana babu shakku a wannan ba mu ne kaza ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya masa ba mu kawa akan wannan inna umar radiyallahu anhu yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ba ka mana alƙawari Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai bude mana makka ba yake farai yake ta yanzu kafirai sun ce mu koma kuma za ka ce mu koma sai yake domin shi ne Allah na wa huwa nafiri wala a'fi domin shi ne Allah na kuma shi zai ba da cin nasara don haka ba zan saba masa ba saboda haka da aka ce mu koma shi ya fi mu sanin alkhairin da ke cikin komawa kuma da na ce muku za mu ci za mu za a buɗe mana makka za mu shiga garin makka shin na gaya muku wani shekara na ce muku bana na ce muku shekara da zuwa ban gaya muku ba almuhim allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai buɗe mana garin makka kuma za mu shiga garin makka yanzu tun da kafin sun sa shauka kuma sun ce ba za mu shiga ba la'alla ba bana bane Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare haka saboda haka sai mu koma kuma da aka koma shekara mai zuwa da zai yi sai ya zama to wannan shekarar ya fi bara kuma yawan musulmai ya fi bara kuma Saukaka ya fi bara kuma cin nasara da annabi sallallahu alaihi wasallam duk imanin mu ba za mu kai annabi sallallahu alaihi wasallam da shi zaki ne na Allah kuma ceto da kariya ne na Allah subhanahu amma ya hakura ya jure saboda haka mu ma yanzu Allah shi ya fi sanin alkhairu da ke cikin wannan sadaka zai yi kai bakin ciki zai yi muka damu amma duka dai Allah ya riga ya tsara hmm. to da yawa wato kira bainal haqqi wal batil wani abu ne samu ko kuma wani abu ne wanda sababbe an saba shi babbar mai tsakanin gaskiya da fata kuma dabi'a ne na kafirai duk lokacin da suka ga musulunci zai iya danne ko kuma zalunci zai iya mutuwa za ki ta kirkiro da hanyoyin tashi hankali da kina abubuwan da suka yi dai idan a samu rikici kasar ta hau ne da yake tuna mana abu da Allah yake gaya wa kafirai kullama awqadu naran lil ard asbaha duk lokacin da suka kunna wutar yaki sai Allah ya kashe duk lokacin da suka kunna wutar fitina sai Allah ya kashe wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin kuma Allah yake وقد مكروا مكرا التي ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أبو واسعين ديوا سنة القرآن والله بمسلم لعل وزن جنة أخير kuma abu in ya so mutuwa kamar mutum mai an gace yana jinya bai mutu ba za ku yi tayi za ku yi tayi wasu abubuwa sai a bashi amma lokacin da yi ba ba ba zai mutu saboda haka mu ko mutuwar ta zo duk da dabararsa da tara nan da tara nan da sha wancan magani ya daina shan wancan ya da cin wannan nau'i na da ya da kaza da taba nan da taba nan ya mutu wancan zai ya mutu saboda haka duk lokaci ya yi ba mu san ma yanayin yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai da abu so da mu yarda dauki ne na jarabawa idan ba mu dage mun ci wannan jarabawa kuma sai zama wannan musiba nan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana hakuri da juriya ko mu ƙara gaya masa kar mu gaza kar mu nuna mun kosa muna son canji muna son canji canjin jin da mu yi kokari mu za a ran mu cewa canjin yawa mu da iya namu abinda muka samu na canji daga Allah subhanahu wa ta'ala sai zama mana a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dace sako da biyu sakon godiya da murna da addu'a da wanda ya gyara mana wannan masallaci ne mana alƙawarin kafin da shi kuma kafin ya samu mai yana ko da aka sati ne zuwa za mu gaba wannan kafin fila za mu yi karatu akan wani kafin daban kuma wannan alkhairin dukiya kenan Za a الجسوم بالوجوه وبعد ذاك إياه كما كي ذلك الدعاء Allah ya ba ka kai ma ka iya yi wannan ba hasada ba ne kuma Allah ka yadda za mu iya aiki alkhairi da niyya ba mu samu kuma Allah ka ba mu ikon yi domin iya abin da muka iya sannan kuma daure mu sa shi cikin addu'a Allah ya albarkaci dukiyar za ya kare ta da kuma ba shi lada na wanda ya irin wannan aiki da kuma ba shi arziki ikhlas Allah madaukakin sarki ya zaka maka da alkhairi Allah madaukakin sarki da dakar da waɗannan su ne sakonni guda sai kuma darasin mu da mafi yawan da yau zai kasance cikin al-Qur'an baina awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan wannan littafi mai albarka na faɗe shi ba su ɗaya ba ba su bi ba la'akar ɗalibai ilimin Allah zai ba su dama su iya samun su mallaka da Allah wani ya mallaka ya manta ya manta yau na a da Allah wani zuwa yau shi ɗan bai ba shi dama ya cire nira da ba ta fi ɗari uku bayan da to Allah zai ba mu ikon da ya ku mallaka domin littafi shi ne ginshikin karatu za ka iya ji a nan ka zaci za ka riƙe wallahi kana fita nan aka gaya maka wani abu na damuwar rayuwa sai ka rasa ne ka ɗauka yau amma ka zo a kan bude in sai ka iya tunawa da Allah Allah ya sa mu dace abin da muke so mu karanta a cikin wannan littafi ba wani kan zama ne me shi dan yana da shi zai iya duba mun yi mun bayani akan me wani to ana abu da yake so ya gaya mana a wani fasali da yake shafi na 44 a nawa yake fi tafawul mal fi wilayatin lahi azza wa jalla mana ko mutane a darajar walitaka mana wani ya fi wani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wato aljanna daraja ko gargadan karfin imanin mutane wani ya fi wani yana da wani yana da karfin goma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kulli shay wayannan su ne al-hindiyyi wanda ke tankokolin sama wasu kuma kasa da wannan wasu kasa da wannan har zuwa dai karshen masu imani a kowane matsayin muke Allah ka ba mu dacewa bala ya kawo na hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalifa wa man kana fihi khaflatun minhunna كانت فيه خفة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر sannan ya kawo a cikin al'imanu bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'un a a'laha qawlu la ilaha illa wa adnaha imatatu al 'an al-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman me hikimar kawo nan hadisai ya kawo mana hadisi na farko fi mana a matsayi na sako ma daraja daraja wani jangarare ne a saba wa Allah wani kuma sabon naki bai kai na wancan ba to haka imani nabi sallallahu alaihi wasallam ce karfin imani bid'un wa sittu ko bid'un wa sab'un mafi girma ce la ilaha illallah kuma kunya yana da cikin imani to ashe karfin imani shi ke kai mutum ne darajar tsoron Allah tsoron Allah ya samu kuma shi yake kai mutum zuwa gani waliyin Allah su fara wata abu na biyu idan muka gane cewa waliyan daraja daraja ne sai mu gane cewa waliyan kuma ana samun su a kowane irin sunki na mutane ana kowane irin bangare na mutane ana iya samun su me ake nufi da kowane bangare na mutane ana nufin ana iya samun su cikin wani a cikin talakawa ana iya samun su cikin masu kuɗi ana iya samun su cikin ɗaliban ilimi ana iya samun su dai bangare daban-daban na mutane ba wai sai ne ba wai sai masu ibada masu zama a masallaci masu rike canji su ne kadai a cikin su za a samu waje ba ana iya samun su a kowane irin bangare na mutane matuƙar sifan nan guda biyu ta samu a wajen su shine imani da kuma tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shi sa malam yake walai zali auliya illa in kana da wannan baitin fi tawajibi auliya illa fi jami'i asnafil muslimin samuwar waliyan Allah a bangare na musulmai zai wa ahalin bid'a wal fujur wanda yan bid'a da masu sa domin da ba kasidar waliyai su ne tsoron Allah yan bid'a ko duk abin da za su yi nuna ibada wannan bai karɓo ma balle su ke darajar tsoron Allah yace wa laysa li awliya'i llahi shay'un yatamayyazuna bihi 'an an-nas su waliyan Allah ba su da wani abu da wani gadan za ka ce kai ga wani ka ke nuna shi a ba su da wani kibayu min al-umuri al-ma'a na daga wasu al'amura na rayuwa ko kaya ko abinci ko rawani ko sanda ko wani abu na daban a ce wannan rawani ne ba na wani bane ba ne sa shi sai wani a shi sa sai duniya a cikin bayan Allah ba ne sanin su sai wani Allah wala ya tamayyazuna bi ma sun duna li ba'ati a ba su da wani kaya na su na musamman idan kana kina kuwa mubaka idan kika kaya ne na halal kana iya sawa kana iya sawa wala fi halin sha'arin aw sirri. haka kuma ba ta bambanci wajen ga aske gaji ko rashin askewa gashin da yayi yawa ba shi ne alamar wani ba gemun da yayi yawa ba shi ne alamar wani ba yana iya samun mai gemu cikakken mu ko cikakken mai tsaron wannan ana samun wani an zubihi ko fara mu ba kana mubahan kama qila kan min sadiqin fi ba, wa kan min zindiqin fi abaa wannan zance ne na masu hikima kan min sadiqin fi ibaa yake mutum nawa ne aboki na gari amma ga shi ta cikin wahala wa kan min dindin mutumin banza fi aba kuma za ka yi shi a kaya masu kyau masu na burgewa mana dai kenan annas la yuhakamuna bil zahir mutane ba a musu hukunci da bal بل fi في جميع أصناف muhammad sallallahu alaihi الله عليه وسلم yakunu min ahli من al-zahira wal والوجود saboda haka in dai suna nan a cikin mutane masu aikata abubuwa na ɗabi'a to ana iya samun su a kowane jirgin na mutane wa yujaduna fi ahalin qur'an ana iya samun su a makaranta alqur'ani kamar yadda za a iya samun mutumin banza a makaranta alqur'ani Allah ya yi ga qur'ani ga sabon Allah wanda ya zama maka bala'i dumatu babuwa fawqa babuwa wa ahlul ilm ana iya samun su a ɗaliban ilimi mutum ya shiga cikin ɗaliban ilimi amma kuma ba mutumin jiki ba ne Allah ya kare wa yujaduna fi ahlil jihad ana iya samun su a mujahidin wa yujaduna fi tijjar ana iya samun su a yan kasuwa wa sunna da masu da yan masu sana'ar hannu wa zurra da manoma ma'ana dai a kowane kunshi na mutane ana iya samun su. waliyan Allah subhanahu wa ta'ala malai yace min al-bida'i mazmuma yana daga cikin wasu irin bid'a da ake nunawa wani kifa ce ta wali shine as-samtu da'im shiru kowane lokaci ko yaushe ka ganshi baya magana kuma ko yaushe a cikin ibada ya kake addini na gaya mana ibadun da ba a magana in ana yin ko turare da ba a so a yi magana ana yin mafi girma shi cikin yin sallah yin sallah kadai ce mafi girman wuraren da ba a so ka yi magana shi ya sa mutumin da ya yi atishawa wani ya ce masa ya samu karwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutumin da wanda ya yi ciyawa ya ce ya samu da mutane suka yi ta kallonsa har ya karbu ya yi magana a sallah ya ya kuke kallo na haka النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايش سوى ان هذه الصلاه لا يسلم فيها شيء من كلام الناس hakan kana cin abinci addini bai so kana cin abinci kana magana kan kuna gama cin abinci in kana cikin bayan gida a addini bai so kana cikin bayan gida ka yi magana amma kana alula ta idan da sallah kana tasbihi a kana tafiya ko kana wani abu dai na ibada da ya sha turaren da Allah yake ka yi kuma ko annabi yake kar ka yi magana ba ka dora wa kanka yin magana irin waɗannan wurare shi ma wata jiki a cikin zaman kanta za ka samu wasu suna alula ba sa magana su sun da sallah ba sa magana suna tasbihi Su abubuwa irin waɗannan sai ka samu kirkimowa ne mutane suka yi wa kansu don sun fito da riga ta da'awa da sunan addini shi addini idan ba ka yi yadda ake so ba bai dace ba bayan ce fa amma samtu da'in shuru da'iman fa bid'atun manhiyun anha bid'a ce da shari'a ta hana

a a amma ba a ciwo ba komai a ce karka ji nama karka sha suga karka sha gishiri karka sha yaji kar abubuwa karka sha maki abincin an dafa ba da maki karka ci da irin waɗannan ta ya zama ne sai cin ma kana yi ne jiranin da lau ba talazzuzan ba kuma Allah ya ce wala tansa nasibaka min al-dunya amma kiwo ya zo ya zama sanadi to ba kiwon kuma wani zai ce shi ya kora wa kansa gaba kamata yana ganin cin abinci mai daɗi shi ma kamar karkata ne ila malazzati duniya na'am duniyar nan Allah ya ne ga waɗanda suke da imanin su more ta kuma A Allah ya ce kul man harrama zinata Allah allati afra da ibadihi wa tayyibati qul hiya lil awon a kira masu imani ne wani da ake amma ka zama kai ba jin daɗin ba ƙarfin imani sai abin ya ba yawa وكذلك الامتلاء عن اكل الخبز واللحم وشرب الماء فذلك من البدع المذمومه كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما هذا قالوا أبو إسرائيل نظر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه وترانا النبي صلى الله عليه وسلم ya ga wani mutum a cikin rana kuma baya magana da kowa kuma rana ga gumi na ce zo masa yake wannan kuma ne ne da wata ya tsaya a rana haka a ya yi wani alkawari ne Allah ya biya masa wata bukata to zai wuni a rana kuma ya wuni da azumi kuma ba zai yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa ya shiga yiwa kuma ya ci abinci ko ya azumin sa, amma ya yi magana da mutane a wani riwaya a wasu hadisan ya nuna Allah subhanahu wa ta'ala baya sha'awar wahalar da kanka da ba burin Allah bane azabtar da kai kisa ya dora maka abin da zaka iya na ibada la yukallifu Allah nafsan illa wusa haka sahabban da suka zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama suka tambayi nau'in ibada na Annabi sallallahu alaihi wasallama aka gaya musu wasu suka ce ba za su kusa ba aure ni kan ba aure kullum zan ta ibada ina aure mace za ta hana ni ibada wani kuma kullum azumi wani kuma kullum kiyamun lai annabi duka da ya goyi bayan sa domin addini ba haka yake mana wata rana a gantar kashi ganta da ibada wata rana kuma kashi da zuwa abubuwa na rayuwa saboda haka kada mutum ya ɗauko abin da bai iya ba da sunan sunan Allah ya gane cewa wani ya da wani kuma yana iya abu da dace ya wani bai sa ya zama a ne ba kuma yi iya kuskure da cikin manyan wani ya haka akwai sabon abin da ba ba ba ya sai na wakil in ne wanda annabi ya masa ya isa da iya dan ya ci da kowa kowane ba wannan ya ce imanin duniya za a hada da abubuwan sai ya ce ne sai na hawa annabi ba alaihi wasallam yana ya ga masa akwai wani annabi bayana fa innahu yaqulu sannan ya ga mun ya faɗa mun yarda a cikin karamatu wali auliya to a sai ina fara bai cewa ina tsammanin abu da za ta faru ba sai dai abin ya ba amma akan samu dukiya tsakanin da annabi sai na mutar da kansa abubuwa suka yi dukiya wanda ya kira ta sai tattauna bai taɓa mutu musu cewa saboda matsayin ya da manzo Allah da mabari muna ba mu abin da ya faɗa ba ƙarfin imani na ya zan faɗi magana su ce na yi kuskure haka sai na wara zai zo da matsala a samu kuma ba haka take ba amma bai ce wa mutane ana muhaddar ba mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni muhaddar ne ma ba na zan iya magana da dace da wa'ayi dace ko da wa'ayi bai kusa ba gane da yin mutum ne da ba a cikin ba a samu haka daga waliyan Allah na gari sun yadda cewa suna kuskure kamar yadda kowa ma yake yin kuskure abu na kusa da karshe da ya kamata mu fahimta akwai masu da'awar waliyayin to saboda ɗaga darajar waliyan kanta an suke kamanta ta kuma da annabta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi wato ya ce masa an da khatimun nabiyyi daga kai ba wani annabi to haka masu da awar waliyan wani zai ce waliyin da shi ne jamul auliya mana daga shi ba wani wani kamar yadda annabi ya zamanto khatamun nabiyyi haka waliyin sa ma ya ka khatamul auliya wannan kuma ne babba waliyan Allah ana samun tun a baya har yanzu har zuwa ta jami'ar ba wani zamani da za a ce ya kau daga samun wajen Allah subhanahu wa ta'ala to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana akwai daga cikin bayan Allah waɗanda suke riko da addinin Allah subhanahu wa ta'ala har duniya ta tashi wa hum ala bani suna kan wannan turba saboda haka gaya dai cewa lallai akwai wajen Allah kuma ga yadda suke mun cewa ana iya samun a da zuci na mutane kuma ba wai gaske ba ne a ce wani ba a kuskure ba kuma abin da ce ba ne ka ce waliyinka daga shi ba wani wani sannan mun karanta misalai a cikin hadisan da muka karanta a baya bayan waɗannan kuma akwai wasu misalan da ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ya ba mu na wasu mutanen kuma daban banda waɗanda muka ji su daga cikin hadisai a yakin kwanaki ya kawo misalin asib bin ubay ko usayd bin ubay yace kana yasra suratul kahf fa nazala min as-sama'i mithlu dhulla فيها أمثال السورة وهي الملائكة نزلت لقراءته يكتب فصل ذكر بعض أصحاب الكرامات من الصحابة والتابعين وسائر الصالحين يا قال مثال وسوء تكتين كرام من الصحابين لتابعين جماعة وتكتين سالي باين إذ وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدا مثل عبادة مثال شيني حسين بن أبي ينا كرنت سورة الكهف تيجا wata inuwa ta sarko daga sama kamar wani sirri to mala'iku ne suka sarko lokacin da suka jira karatu a tsibani wannan hadisi yana cikin sayin a babu baba'il haka kuma yana cikin tsayin muslim a babu salatin musafirin akwai abbas bin bishir wata ranar da shi ne da usai bin ubaikun kharaja min indin nabi babu alaihi wa sallam wanda mun karanta wannan hadisi wata ranar sun bar wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama fi lailatin muslima a dare mai duhu fa ba lahuma nurun mithlu darbi al-qamar yadda haske ya zo musu kamar wata sanda aka walamma sarqa istarqa sawt suka da kuma wani hasken ma ya dare ya fi kowanne har suka yi yarda imamu bukhari ma ya fitar da wani akwai bin suhaira ya fita wajen yaki aka shi ma imamul bukhari ya kawo labarinsa a kitabul masabi فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه an nemi ina gawarsa take amma ba a gani ba kada nan ba ku fila, rufi a fara'ahu amir bin kufai wa qad rufi'a wa qala huwa fa yarawna al malaika rif'atahu mana amir bin fuhaira bayan ya yi shahada allah ya kuma na yi suka ɗauki suke sama wannan yana cikin sayar bukari umu aiman ita ma kisar da ibn sa'ad ya kawo a isaba fi jami'in sahara. muhajira tana daga cikin waɗanda suka hijira ma'aha zabin wala ma'a tana da guzuri na abinci amma ba ruwa fakadat da mutu min al'ash kishirwa ya mata yawa a hanyar da take kira walamma kana waqtul fitr wa kanat sa'ima lokacin buɗe baki yayi tana azumi سمعت حسا على رأسها يجب أن الأمر وكي الحس شيء ولي وكي كمان تفيه من السلعة مرة تجاب ينام وكي في مدى جميل فرفعته سيدنا بكندا فإذا جدم برش أبيض معلق سيدنا ولا أبو كمان بوغا أرادي أسمع فشربت منه حتى روجت تأتي هو أتي تشاء التقوش وما عطشت بقية عمرها هل تجمع أيوة وتساعد في الشباب abuwan da yana nuna wani ruwa ne min ma'in janna wanda in ka sha dama za ya zama ba a zuwa ba wannan duka ya faru daga cikin magabata daga cikin bayan Allah kuma tabbataccen abu ne ba faru amma yadda muka ba da tabbaci yadda ake gane irin waɗannan abubuwa shine shi kansa wanda abu bai faru da shi ba ba shi ne zai ce bari ga wani ikon Allah bari nuna muku wani abu wannan kuma aiman ba ita ce ta ce bari ku ga yadda Allah zai san kuma da ruwa ta ma jama'ar kare wata gani ba ko yancin sahabbai da haske bayyana mu haka dai duka ka ji tarihi karamar waliyai tabbas akwai ta amma abin da muke inkari shine waliyan zamani irin da yanzu ko waliyan da suka gabata na ƙarya da suke ta'awun bayan aljini wa shayatin tsakanin aljanu da nanu nuna musu wasu abubuwa wanda ya saba wa hankali bayyana shi a gaban mutane nuna musu wasu wanda ne wani kalli biyar su za ka samu ba su da karfin imani wasu wahala in kara ɗaya su ma za ka samu mayau da rani kuma wani tsari ba a samun wani kuma da ita ko yaudara Allah madaukakin sarki ya samu kaɗan daga cikin tsokaci da muke so mu yi game da karamatu bayan wannan sai littafin mai albarka sani yanayin المنهي عنها الأمر الذي دعك هنا وأيمي هنا الشارع الله سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم وجنب من الله سبحانه وتعالى saboda haka duk wani abu da za a hana ka yin sa shi ne allah subhanahu wa ta'ala in ba shi ba wanda ya hada ka wani abu zai hana ka ne in ma yana so ya cimma wani abu ko kuma yana so kai in ka samu illa ta wani abu malam ya kuma mana da ayoyi ya kuma buɗe babin da cewa babu ta halimul riba wal amru bi hizbil bisa babin da ke magana a kan hana alhiba alhiba annabi da kansa ya fassara mana ne alhiba me annabi ya ce game da alhiba ya ce zikiruka a haka bimayarka zikiruka a haka bimayarka ka ambaci da ko ɗan uwanka da abin da bai mana kenan ko da abun yana tare da shi yana da shi amma bai so a ambace shi ko da abun ko ne kyau in dai bai so kamata sabon suka ya rasu ba wa in gane fihi ma abu ko da yana da abu da nake faɗa din yake to ai in ma yana da abu ne ka masa giba ta kira masa in ba bai da shi ba ba ba ta ba hatta ka ci mutunci ba ma da ni za ka samu yanzu mafi yawa an fi ma abin da mutum ba yi bana ya bude mana babin da wannan wani eh, da kitabun ruwan mai ana da wannan babin kuma ya ce wal'amu da shirin lisan an yi umarni da ajiya ya hannu domin da shi ake yin riba da wasu abubuwa da aka yi da jiki da ido da makamantan wanda sun shiga da ƙarƙashin su ma tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wainu li kulli huwa lakin Allah ce amma sun sha'in gidan yi wayannan alhamdu abubuwa ne da ake yin su da hannun gaba ko na jiki wa a dunkule ka a nuna maka wani wa a nuna shi da baki ko a nuna shi da wuƙar ido in bakin bai iya furtawa kuma ya iya furtawa shi ke ka kiyaye bakinka harshenka wanda za mu ji hadisai da yawa suke nuna girman hatsarin da ke tattare da harshe Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ja hankali ya yi mana kuma a kan harshe matsalar da take tattare da hakan tana da yawa Allah ya buɗe mana da faɗin Allah mata kuɗin sarki wala yan tabbabukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi majitan فكرهتموه فاتقوا الله ان الله تواب رحيم الله سبحانه وتعالى يعمل ان القران في سوره الحجرات wace tura ce da ta kunshi kuna daban-daban farkon surar ta kawo darasi ne nuna ladabi da tarbiyya tsakanin mutane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka kada ka wuce tsakanin Allah ta su mafi mu bai da yanayin lahi wa lakin da abu da za ka yi ka tsaya a hudun ma wa da rasulihi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam aka ware wani ladabi na musamman aka ce la tarfa wa wata kun ko ka ko kamar yadda larabawa za su ko ta balla masa kira kamar yadda suke kiran yan uwansu to aka ce a wani wajen Allah ne la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'd وهذا كما حتى ثم قال إن جاءكم فاسق إذا ما إن فتبين جاءت سوى السورة أنت قول ما كان الكتيب كان مؤمن دموي وإن طائفتان من المؤمنين ابتدأوا فأصلحوا بينهما فإما من إهداه على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تجيء إلى أمرها haka su kuma maganar wato wannan ana maganar an samu suna zai rikici ya zama na jajilanci ya zama kuma na abubuwanci ya zama ɗaya wani iri daban amma kowa na da awar ne imani don Allah ya kira su mu'minai wa in ta'ifatani min al ba kuma da yake kun mutane kuma ana iya samun fada tsakanin mutum da mutum shi ma Allah ya ce yi kokarin jere ki juna inna man yu'minuna wa aslihu bayna aqwaikum Za a ya wannan zai kuma jawo hankalin mu a cikin suwar abun da yake iya aiwuwar da rashin jituwa ne akwai dola za mu cin a gaba wani baya da lokacin wasa da lokacin jituwa na hakan samu mutumin da shi ya kuma a jijiya ya ba wasa a kai akwai da kuma shi aka ci mana shi kullum a wasa yi ana so da samu ko a can أرجو أن يكتفي مستجدا كيف كل ما وسوى كيف كل ما أجديا يسرى أني بغباتا kasancewar yawan zolaya da wasa tsakanin mutane in samu rashin jituwa ko wani an bata mai rai a wani wajen ka zo yi masa wani wasan da suka saba la'alla wajen biki mai zafi a kan wasan da za ka yi masa يسأل عليك لا يسأل قوم من قوم أسأل من قوم كذا دولة يوني دولة مهاش زين يأتيك الخير لا نسأل من زين أسأل يكون خيرا من قوم ولا تنمسوا أفكركم ولا تنابلوا من القاب في السنة والسنة بعد المدينة irin waɗannan da an gaya wannan wani suna an gaya wannan wata ibiya an gobe wannan an yi wannan duk wannan yake haifar da damuwa sai aka bukan ayan nan ya ayi wallazina amanu bijanibu kafiran inna ba'da dhanni wala tajassasu ya kace wala yadda ba'du ba'd أن يحب أحدهم أن يأكل لحم أخيه ليس بالمسلمين jami'u kafira min الظن من nisanci yawan da tsoron magalibi ba a cika da a aiki a wato a bala'i ya turo maka ba amma wani kudi ya zo maka aka rasa mai kai ka samu ciki nan kuma sai da tsoron hanyawa ne lafiya ba amma da talauci ya zo ba ta ake ke kaddara wato Allah baya kaddara kuɗi ke amma yana kaddara talauci kowanne daga Allah وأن يجتنبه كثيرا من الله يوم الزكاة وإذا تنبه تلك ما أدوها يوم ينسى da rashin ba mu cikin mutu shi za a yi inda ba a zaɓar da shi wasu daga cikin da zan su mutu wala da jinsa kuma ka daina yawan bincike da kwakwa ya za a nabi da mamma da suke wanda ya leko ɗakin ka yana sai gane kake yi ka har mai kira dutse idan da ya fita bai sa a rai da shi ba wani misali da za a ka cire ka cire ka cire wani kusurwa sai a ba ya addinin da ya daɗe da ya mutum yana kwakwalwa kuma amma abin da ya bayyana maka sai ka yi amfani da shi wala ta wala ba mu ba kada mutum ya rika kar ku rika kar ku rika juna gulma jan wannan kai ma wancan wannan kai ma wannan sai Allah ya kamanta irin wannan aiki da me yace a yi yuhibbu ahadun an a lahma mai maitan yanzu sai ku yana sha'awar ya yi kai yankan naman dan uwansa yana ci kuma dan uwan nashi yana gawa haka ne wannan za ku kyamata wannan ba ta shakka za ku kyamata wannan shi yasa shek abdulrahman da ce a ƙarƙashin wannan ayar yake cewa wannan ya dillo ala annal gibata min al kaba'ir wannan yana nuna giba manya manyan zunubai domin Allah ya kamanta ta da cin nama mutum wanda kuma kuwa min al kaba'ir tunda an kamanta zunubi da kaba'ir ko huwa kabira aiki Allah ya kare mu ya Allah ya ce wannan Allah ki tsoron Allah inna Allah tawwabur rahim lalle Allah mai yawan karɓar tuba ne tawwa kaga na farko ya ma maka ilhama lokacin da kai laifin ka gane ba laifi ne ba nufi ba shi ne ya maka wannan gamta ka tafi har ka gano wannan zubi ne ba nufi ba kuma ka tuba da ya ka tuba kuma ya fi ka ma farin ciki da ka tuba wannan gada sai Allah su wa wanda yau wani shugaban gare kokari yake ya bude maka hanyar laifin ka wada kana wada wa ita maka daga nan kuma ya kore ka aiki shi ko Allah yi da kai zulumin ne zai bude maka hanyoyin zuwan da ka zuwa kana zuwan kuma ya karfa kuma ya bi ka murnar ka tuba wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan sura ya kira mutane ya tunatar da su matsayinsu a wajen Allah baya yiwuwa sai da tsoron Allah ya yi wannan inna salaknakum min zakarin wa جعلناكم شعوبا a لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ko da ka tsoron Allah shi ne matsayi idan babu babu wani tsoron na da mutum zai masa amfani saboda haka mu dace mu ga cewa lallai mun nisanci wannan da ɗabi'a ta giba cin nama mutum sawa'un yana nan a gabansa wannan jin mutunci da kuma baya nan kuma cin nama ne Allahumma illa abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ka ba da labarin mutum don a guji sharrinsa ba wai don ya tona a cikinsa ba an san mutum ne mai barna to a gayyakin ya zo wuri a yi taka an san kuma kamar ba wasu ne cewa ne yana da ɗan hannu yana da ɗan hannu ba ba hannun da gudu ba ne na ke don ka ajiye abu ba wuya da nemi shi karata yana da kyau da in ya zo wuri duk mai abu da zai saurin mata su yi lura da kayan ba laifi ko kuma ka ba da labarin laifin wani don neman fatawa ba laifi an samu irin wannan a da a zamanin sabai ruwan ruwa a yanzu Allah ba da mutum da ke zuwa da wannan aya guda daya za mu ce mun buɗe wannan babi insha Allah sati na gaba kuma za mu karanta aya ta gaba da kuma ta gaba nan wace ita ma ta gaban tana jerin wasu ayoyi a cikin zurfin isra masu kunshe da jarusa masu girma wanda Allah ya buɗe su da tauhidi ya kuma rufe su da tauhidi ko da haka za mu karanta su ko da a gurguje da yadda kuma na kusa daga nan kuma mu tsaya a kan wacce ya shafe mu daga nan mu ci gaba har iya inda Allah ya kuma ba kamar abin da muke yi Allah muna roƙonka da sanya shi cikin da zaka tsara wanda muke yi na kuskure Allah ka ba mu zuwa gyarawa ko ya tuna wanda ba mu iya ya gyarawa ba ya Allah ka sani mun yi sa bisa kuskure wa da tsarin Allahumma Allah ta fasuna da yana wa fa sallallahu alaihi wa sallama ala da yana Thank you.

ya hana karɓar sauro shi ya sa hatta wato tafiya a tafiya da za ta kala na bawa suka rubuta ta wa mutum a ƙarshe za su ce haza fi ma a'lamu an wala uzakki ala Allah ahad wannan abin da na sani game da wani a zahiri gwargwadon zama na da shi gwargwadon mu'amala ta da shi mutum ne amma fa tsakanin da Allah ba san wani kuma wilaya wani abu ne da Allah ne ya san kayan sa in auliya ubu illa al Allah shi ya san waliyan saboda haka kai yayin da kake wani shi ne shugaban waliyai kaga kana da awa duniya a wani ya kai ka san shi ne shi kansa wani kuma ya kai ka san shi shugaba ne na wani wanda ba shi shugabancin wilaya mutlaka ko annabawa a ƙarƙashin zama Allah ya kare so da haka irin waɗannan jikoki masu nuna ƙarfin cewa in dace da yin yarkashi na su ga wasu daga cikin magabata hatta musamman malamai ba wannan kuma marar ne da ya tafi kowa a ahlus sunna suna shiga ciki ana girmama malami ana ba shi wani ta aikin ya nuna cewa ya fi kowa tsoron Allah ko ya fi kowa imani ko ya fi kowa wani wani saka da mata musamman kana duba littattafan magabata hatta ahalin suna rajin samu sun fada cikin wannan matsala Allah ya yi na Thank

ta ga ni'ima ne ni'ima kuma suna nan da yawa shi mutum bai da wata ni'ima da zai gode wa Allah sai ta aihuwarsa ana sai ranar da aka haife shi ta zagayo ranar ya gane cewa kabulan ce hukumar da Allah yake yi a wajen kaga shi kansa wannan a wajen ya kai ka san wannan ake yi a nan wajen wani magabaci ne ya gaya maka in tafkirin ka ina ka samu mun ba ka fassara aya a iya fahimtar ta na gano a larabci na wannan ayar ka zani a bakin zama sai ka koma tsani har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan aya ce da take nuna mu yi addu'a ya gode wa Allah a bisa dukkan ni'imomin da Allah ya bashi ayar ma da zai dan raba ta da wannan inda yana so ya raba da zai raba wa amma bi ni'mati rabbika ba ba'ad kuma at-tahadduth bin ni'ma ya shafi abubuwa da yawa to amma ko da ya shafi abubuwa da yawa ba ka yi su sai kana da magabaci wanda ya yi babban magabaci ne shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan mun yi musharaka da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen ni'imar aiwa kamar yadda aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam min abi wa um abdullah wa amina to haka kai ma kana da ab kana da um aihuwarsa aka yi da ranar da aka haife shi da wacce ta haife shi. haka kai ma kana da wacce ta haife ka da ranar da ta haife to shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar aihuwar aihuwarsa ta taba zagayowa da ya tuna Allah ya tuna gode wa Allah da ni'imar ko bai san wannan ayar an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya bani kaga yin wannan wani abu ne da ta kago wa kanka don ka gode wa Allah a bisa ni'imar ya haife ka kai an haife ka ya kuma barka da rai da lafiya har ka yi shekaru kaza yanzu sun zagayo bari mu gode wa Allah wannan gaskiya wannan ayar ba ta karkaci wajen ba ba ta ana magana ne a kan ni'imomi da dama wanda za ka gode wa Allah a bisa abin da ya maka kuma shukuru girma ba shi ne walima ba ne mun mun sha faɗan yadda ake shukuru nima ni'imar lafiya ne ga yadda za ka ni'imar kuɗi ne ga yadda za ka wannan kuɗin da za ka yi wa nima an karar ne wasu mataki ka raba musu saboda ka gode wa Allah don ya baka su kuɗin ka taimaka mu wani da su wallahi ya fi lada ka tara mutane su ci abinci yi raye-raye Allah kuma bayan ma shi kansa abu bai da asali a kuma sake saba wa Allah a wajen Allah ya kare mu wannan ayar ba ta nuna haka kuma kana so ka samu ƙarin bayani ka duba idan magabata ba za ka ji maganar wato wato walima ta ta zagayowar haihuwa Allah ya kare mu wannan shi ne abu na ƙarshe da muka yi a kansa abubuwan da muke ya Allah zan ya su shi ne bani a kanaki abubuwan da muke da muke ya Allah ta yi wannan kasa ta mu Allah ta tsara mana zaman lafiya masu son da rikici da hankali Allah ta mayar da kai Allah muna roƙonka ka ƙara mana kuɗi da juriya sauyi da muke fata ya Allah ka ba mu shi a lokacin da ka ga dama ya dace Allah ka ba mu ikon hakuri da karɓansa a duk lokacin da ya zo mana abin da bai zo ba Allah ka ba mu ikon duniya da dogaro gare ka Allah muna roƙonka ka albarkaci rayuwa Allah muna roƙonka wannan masallaci da muke jarabi a ciki wanda ya gina shi da wanda yake gyara shi da wanda yake lura da shi da wanda yake addu'a a ciki da wanda yake zuwa ɗaukan darasi da mai ba da jarabi suka ya Allah ka tara mu cikin inuwa al'adu don wala bulla da jira zamu Allah muna roƙon ka albarkaci rayuwar Allah muna roƙon ka ƴan uwanmu da suke cikin damuwa a garuruwan da damuwoyin suke faruwa Allah ka kawo mu sauki Allah ka yaye mu Allah ka ba mu da duniya Allah muna roƙonka ka haɗa kan musulunci da musulmai da baya Allah ka raba mu da rarrabuwa da kuma tashin hankali Allah muna roƙonka malamin mu Sheikh Muhammad Nabi ka san halin da yake ciki Allah ka fito mana Allah ka kai mana ɗauki Allah ka yayi mata wannan jaraba Allah ka sa ta zama sanadi na ɗaukaka da daraja da shi Allah na roƙon ka kare wanda ba su shiga cikin irin da ba Allah ka kare su Allah ka hana su shiga cikin irin wannan da Allah muna roƙon ka ka ba mu lafiya ka kare mu da lafiya wanda suka mutu ka kai haske shi ɗaukar ka rahamce su ka zubar su ka sa aljanna ke mai ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إلا هديتنا وهب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين